Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mita 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma ta su tashoshi a FM ɗin a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa. a dinga ce ma mutane ana shawar da abin gan kansu cewa su daina zuba abubuwa a hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi ka gani da na abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba illa ne ga mutum abubuwan na suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama wajen. kin san akwai wasu yankuna a kasashenmu na afirka da kan yi fama da ambaliyar ruwa a duk shekara-shekara a ranar litinin din da ta gabata ne ma aka samu ambaliyar ruwa a jihar Legas. shi yasa a yau wakilin sashen hausa baban gida jibrin ya jiyo mana ta bakin jama'a da halin da suke ciki sannan kuma ya ji ta bakin jami'an gwamnati domin jin irin kokarin da suke yi don taimaka jama'a kuma abokiyar aiki na Amina ta jiyo mana ta bakin likita akan cututtukan da ke tattare da ambaliyar ruwa. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa ga kuma yadda kuka amsa mana. sati goma ga annabi Rijau, Jamila da Fati, inda suka ce daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu. Sai daga Nuhu Salihu Shiko inda ya ce salam yau da gobe gaskiyar magana ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar malaria da kuma cutar hawan jini ku huta lafiya. To sai kuma amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Sani kafin garkuwa Bauchi. Allah sa na faɗi sunanka daidai Sani. Inda suka ce ce, "Eh hakika yau da gobe, mu abin da muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane. To amma za mu kasance tare da ku don jin ko akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba. Cututtukan dai suna da dama kamar kwalara da sauransu. Fatan mu dai shine Allah ya kare mu sako daga Shehu Adamu Rijau. To sai kuma amsar safiyal Muhammad Magariya inda ya ce yau da gobe gaskiya abin da yawa dan an ce mutuwa ta fada ka kasuwa. To akwai amai da gudawa da sauransu. Allah dai ya kare mu amin summa amin. Sai Yusuf Liman Sansan inda ya ce salam yau da gobe gaskiya cututtukan suna da yawa amma na san akwai kwalara wato amai da gudawa sauran kuwa maji daga bakin likita. To sai kuma amsa na gaba daga wurin baban gida Alhaji Nuciya wace kal ɗalibi a jami'ar Maiduguri. Shi kuma ya ce assalam yau da gobe cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa su ne kwalara zazzabin ciwon ciwon sauro wato malaria da dai sauransu. Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta rediyo domin jin cikakken bayani daga bakin masana. Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustapha Kawu da Murtala Ibrahim Zangon Daura inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irin su kwalara da cutar sanyi mun gode. To zara kin ga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare shi kuma ya ce eh to cututtukan dai su ne cutar kwalara da sanyi da kuma kuraje. Sai Prince Tasi Ibn Abdallah Azare inda ya ce yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa sannan akwai zazzabi mai zafi sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa amin. To sai kuma amsar Adamu Abubakar shi kuma ya ce kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu. Sai daga Mustapha Mai Daikos daga jihar Katsina inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban. Muna tare da ku a rediyo don jin ta bakin likita ku tashi lafiya. To sai kuma amsar mu na ƙarshe a yau daga wurin Aminu Adamu Malamadori. Shi kuma ya ce, Salam yau da gobe ikon Allah to kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya haɗa mana. a ranar litinin da wannan mako ne ɗaya aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin Legas ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyawan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a titina da gidajen mutane ko da yake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyan ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin gudanar ruwa ba tare da tsafta ba sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshe da ledoji da kuma shara da biladama ke samarwa ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin na lagos game da wannan ambaliyar ruwa da aka fara damunar wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka ɗore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun ɗauki matakan da suka dace ba to ya sunanka sunana muhammed usman baza to kana zaune a yankin jaba inda ake kukan cewa kamar ana samun ambaliyar ruwa ku wannan yankin ku ana samun ambaliyar ruwa eh wani zubin an kan samu ina zaune a yankin jaba a karkashin gana kwata an kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa amma in an ka sake gwamnatin yakan faɗi a week kafin a sake and sometimes don ba min tishiyomi so gwamnati takan taimaka idan flood din ya faru amma awon talaka to wà be man lost awon kan mi but government sha o man ko so sóòlù wọn kì í ṣe bó ṣe yẹ kó wà àmọ́ àwọn try our best wọn sha to ya suna malama. suna muhammad rajo to amma matsayinka kana manomi ya kuke fama da ambaliyar ruwa. to gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri ko ba gaskiya ba don abin da allah riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan muna samun ambaliyar ruwa sosai sosai eh. akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku to lalle mataki kan akwai gwamnati gwamnatoci da yawa wasu suna taimako wasu ba su cika taimaka sosai ba ko ba gaskiya ba don hakika za ka ga wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyar ruwan ya shafa su taimaka musu wasu kuma ba za su nema ba a taimaka mu jama'a to a bana ana ta gargadi cewa mutane su tara domin akwai ambaliyar ruwa ga shi ya fara banna ma ya kuka ji to gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau don ya kamata in mutum zai gini ya nemi gehe inda ya kamata ya je ya gini nashi ko ba gaskiya ba a dan tare hanyar ruwa hanyar ruwa bai da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi ko ba gaskiya ba eh. sunana haruna mustapha tumala haruna me za ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na najeriya musamman lagos ambaliyar ruwan nan dai kowane shekara ana experience din shi kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni dalilin abubuwan da yake sa sai ka gan wani shekara ya fi muni irin wasu gotoci nan batu da suke ginawa a dinga ce ma mutane ana shawo da abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa a hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi ka gani irin wani abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba illa ne ga mutum kuma da irin sauro din nan abubuwan abubuwan na suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama a wajen nan to a shawara na dai dan allah da annabi ana ce ma mutane da suke zama kewayen lagos din nan a kokari a tsaftace muhalli kamar lokacin da ake sanitation lokacin da akwai sanitation za zaka ga kowane asabar za a keɓe cewa yi eh, rana kaza a yi sanitation waje kuma ka ga wannan abun da ake ta yi wallahi abu ne mai kyau in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake ci gaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu kana ganin kaman jefar da yar leda leda nan da ake yana taimakawa kenan eh yana taimakawa sosai dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa ya zo ya hau kan shi sai ka ga ma ya fi shekara wajen talatin leda nan bai yi komi bai zama komi ba yanda ka sa zaka zo ka gan shi saboda bai jike wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a kicire wayannan ledoji ruwa ya samu waje ya yi gudana ya je ya zuba zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka gani ma da kashi suna yi a leda suna zuba na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment da ya kamata mu tsaftace muhallinmu. ok government in dey work no be say dem dey clean o as dem dey clean am as dem dey throw away e dey enter inside gutter wey that net wey dey gutter go come block e go come too much. people be throwing uh, dirty for inside the gutter or the street when rain fall they'll be thrown inside the gutter something like that is no good gaskiya dangane da abin da shafi ambaliyar ruwa abu ne wanda kusan duka bangarori guda biyu suna da laifi ciki musamman bangaren mu al'umma al'ummar gari da kuma bangaren gwamnati su bari fara ta bangaren mu al'ummar gari kafin yi magana kan abin da shafi gwamnati gaskiya mu al'ummar gari galibi abin da ke jawo irin wannan ambaliyar ruwa za ka samu guri ne hanya ce bata kai hanya ba inda ruwa ke gudana kuma a hakan idan ana ruwan sama sai mu rinka ɗebo datti na shara muna zubawa wai don mu samu saukin wannan sharar wanda sharar nan in ta bar kofar gidanka in ta yi gaba za ta je ta tsaya maka da cikin dai unguwar naku a nan za ta tsaya to irin haka yana jawo ambaliyar ruwa sannan kuma galibi mutum yakan zo ya samu guri wanda guri ne ba guri ba ya san hanya ce ta ruwa sai mutum ya zo ya gini ko ya shago a kai sai ba ya karamin hanya wai ya bar hanyar ruwa wannan shine abin da ya shafi bangaren muke sai bangaren gwamnati gaskiya ta ma gwamnati tana da sakaci sosai dangane da abin da ya shafi ambaliyar ruwa domin ba ta kula da magudanar ruwa yadda ya kai kamata wani wasu unguwanni sai kaga gwamnati babu ruwanta akwai hanyar ruwa mutanen unguwannin su ne suke yi wa kansu hanyar ruwa ba gwamnati ba don kamar ne za a unguwannin tamu hanyar da ta gwamnati ba ta kula da ita mu mutanen unguwa mu ne muka kirkiri sabuwar hanyar da ruwa zai rinka gudana mu kaga ta ma gwamnati tana da laifi ba ta kula da irin wayannan al'amura sosai tabbatar dumama yanayi dai kamar yadda aka sani na ɗaya daga cikin dalilan da ake alakantawa da ambaliyar ruwan sama da kuma kwararowar hamada ko a kwanan nan ma dai sai da masana yanayin tarihin ƙasa da kuma teku suka ce kafin nan da shekara ta dubu da hamsin tekunan duniya za su cika su kuma batse sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke yi sakamakon ɗumamar yanayi abinda zai iya maida wasu birane da ke kusa da teku irin su Legas tarihi. Farfesa mai sadauki shehun malami ne a bangaren ɗumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin Afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina kuma a can baya ya min karin haske akan illolin ɗumamar yanayi da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada. So abin da suke haifar da wannan ɗumamar yanayin kenan wato zafi ne zafi ne sai ka ga doron duniya tana daukan zafi a hankali a hankali a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke ce ma wato north pole wato can bangon duniya yawa ta arewa sannan kuma bangon duniya kuma ta kudu south pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to imamun yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai ka ga kogi da su teku suna nan suna kara eh, yau wato za ga ambaliyan ruwa in ka je Lagos yanzu nan in ka je Victoria Island sai ka ga cewa wato ka duba gefe-gefen ah, teku din nan ana an aje wannan yashi ne da ake zuba cikin ah, buhuguna kaga an tara su haka su yi layi dogo haka yauwa har kaga ya zama kamar wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma shigo gidajen mutane to irin wani waɗanda da sai ga ya sa teku da su ah, wato ah, ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyan ruwa yauwa to irin ababen da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yadda muke ah, yadda muke shuka ah, da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yadda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi yadda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi wato abin da za mu iya yi da za mu rage wannan dumamin din don saboda ah, ƙashin gaskiya suna da yawa na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da kananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yadda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu da zaka wasu sun banka ma daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani ailin kuma sai ka ga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace ka ga mutum ya ɗauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai a yi ta noma a yi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo ah, zaizayen kasa kenan ko yauwa desertification to wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana kara haddasa da mamaye yanayi yauwa to dole ne mu yi la'akari. ita ma a bangaren ta dr binta sule kwararra ce a kan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta ƙasa kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamar yanayin da kuma ambaliyar ruwa. wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo dumamar yanayi kankara eh, ta narke ruwa ya yawa a sama shi shikenan ya zo kuma an an zo hadiri ya tashi za ka gama irin ma ruwan da ake ma da iska da abubuwa da ga nan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozon laya to duk shi ne ya jawo mana wannan to kowane mataki hukumomi suke ɗauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa ga dai jami'an hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya da ke kula da shiyar lagos malam idris abubakar muhammad a wayewar litinin da watan mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma yake tafi da iska ita mai karfi a nan garin lagos so a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyan ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turakai na layukan sadarwa musamman a unguwannin laki victoria island agege abulagba ikotun da kuma sauran unguwanni daban-daban a halin yanzu muna aiki da hukumar bada agajin gaggawa ta nan jihar lagos wato lasema saboda mu haɗa alkaluma na ƙididdigar mutane da suka yi asara a dalilin wannan ruwa da aka yi mai ƙarfi a nan garin na lagos har kullum kuma muna ba wa mutane shawara cewa mutane su guji yin gini a kan layi na magudanar ruwa haka kuma mutane ya kamata su tsabtace mahallansu haka ne za mu taimaka wa kanmu da kuma hukuma wajen ainihin magance irin asara da akan samu a duk lokacin da aka fara ruwan sama a manyan garuruwan ba ma lagos kaɗai ba a kusan duka manyan garuruwanmu da nan kasar mu Najeriya. Masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar ɗumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar Farfesa Sadauki ba nan gizo ke sakan ba a Najeriya. Kasan wato dokoki a Najeriya suna da yawa. Ni na imanin cewa da za ka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin na Najeriya. Amma wato abi dokan ne shine matsala. Yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a musamman musamman waɗanda ke gaban ruwan ƙasar da su shirya tunkarar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke da ke gaban ruwa zuwa tudu ko hakan ya kai su ga tudun mun tsira babin ya jibrin murai amurka daga Lagos. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe ga hirana da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello. shi ambaliya ta ruwa matsalar da take faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ya ambaliya zai je ɗebo ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin kila ban ɗaki da kawai ya haɗa shi da ruwan famfo ko kuma ruwan rijiya da ake sha. Zai zama na cewa kwayoyin cuta ta cikin kawai da kuma wanda suke cikin eh, kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke ɗiba su sha saboda a ci gaba da rayuwa. To wannan shi shine umul ita kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa. Amma akwai ciwon da ake ce mishi waterborne disease wanda kuma kawai ruwa ne ya zama sanadiyan ya ɗauki ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya. To ka ga yau mun samu karuwa. Haka na'am idan aka ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi damuwa shine kwayoyin cuta su shiga watakila 'ya'yan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai ɗaya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala to wannan shine saboda shi ainihin bayan gida ɗan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi tasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan su da su sun dangantaka da eh, irin yanayin shan ruwan da gurbatacce ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da sannan kuma ba ya tsaya a nan ba saboda akwai datti misali da watakila eh, matattun eh, dabbobi haka watakila har ma kamar aka zo ambaliya ta zama wajen makabartu zai iya kwaso watakila bangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga dan adam idan ya zama na cewa watakila an samu an sha yanda ake ruwa ke haɗuwa shine mutum ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane to amma famfon mu yawanci idan aka zo a yawancin afirka misali kamar mu a nigeria yawancin famfunan mu yanda ake fakin ɗinsu su ainihin pipe ɗin suna da matsala zo da yawa za su yi a lungu ji ga ruwan waterboard ya zo amma yana kiri ta gefe yana zuba. Mm. to once aka ce eh, babu ruwa a wannan pipe ɗin kafa zai zama na ruwan kwata ya zo sai furga da koma baya kuma sai wannan dattin sai ya shiga cikin wannan pipe ɗin ya jira duk sanda waterboard da kawo ruwa sai fara wanke wannan dattin ne kan kamfan mutane idan ya yi datti da yawa wata kila a gane a kusha amma idan da yi ba zai gudu zai zama ya sirka a cikin ruwan ba za a fahimce shi ba kawai sai mutum ya ji ya samu illa sau da yawa wata kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan famfo wani lokacin bayan ana ke tsawon lokaci ba a kawo ba sai mutum ya bude zai ga dattin makanikai ko mai ko na abu ya ɗebo daga inda inda fatin ya zo ya shigo falansa ko ya shigo kicin ko ya shigo ban ɗaki sauransu waɗannan asu ne abubuwan da zan faru idan aka samu irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangaren ne. to madalla tambaya na kuma na gaba shine wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutan tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Legas. Masha Allah idan damuna ta doso kowa sai ta naji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen ɗiban ruwa na al'ada misali famfo da rijiyoyi da muke da su sai a yi kokari a samu ruwa ko da cewa wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba za ya tara ruwan sai ta ko ya tara ruwan sama ya tara shi da yawa ya aje in an ka samu wannan matsala ta ambaliya kar ya kuskura ya sha ruwa daga rijiya ko daga famfo har sai an ɗauki tsawon lokaci kila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita saboda in yarda ya shiga aka aka auno shi aka turo dole sai an matsa famfo ruwa ya kare samu da ke fara biyowa shine abin da mutane za su za a rage gurbatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wata ko ya tare na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shine idan ruwan ya zama an yi ambaliya mutum bai yana kokon cewa ko ruwan ya gurbata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin randuna ko a cikin roba ko a burge sanyi sai a sha tafasa ruwa yana kashe yawanci tasirin zai kawo matsala idan haka ko da ya shi. To ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi. A ruwan sama na tafere shi dai ba ruwan farko ba ne. ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko datti daga kan kwano ko kan bunu ya zo shiga cikin wata abin da aka matattarar ruwan amma idan damuna ta riga ta yi nisa aka da ruwan sama za a iya shi ba matsala don misali ruwa ya ja wani kai kuma kana guri yanzu zaka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan idan aka zo igiyar ruwa tana da karfin gaske wanda kawai dai a dai kiyayi ma igiyar ruwa ta tafi da mutum na ɗaya kenan in ta tafi da mutum kai da ka tafi jawon ya zama na cewa wata kai ma kana ana rike da kai akwai ko wani abu an ɗaure kafa ko wani abu ka je ka jawo yaron amma ba ka ba da kai ne mai ceto inda wanda aka yi tsari sai ko yake wanda gudu so wannan yana da hadari gaske kwarai da gaske idan ma ya zama na cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai bar wanda ya tafi kawai tafi Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a iya yin duba inda igiyar ruwa Dokta Gorko kenan da a tattaunawarsa da Amina Bahar Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin dafa fadafanmu ko me wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta jiyo mana a yau nakan yi kaman alale to alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din eh to amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da daɗin ci da azumi din kuma mukan ci alalen na kaman da kunun gyaɗa mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kaman alle din shi idan ka sayi waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kaman dafa duka da su white rice haka ana hada da su da farar shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya um, bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki samu shi kamar dan ka da dan shambo da albasa sai a markaɗa shi wani sukan using blender wasu kuma su kai shi markaɗe aha eh to in an yi wannan markaɗen an kawo shi to kullum kuma sai ki zuba mishi kamar dan gishiri da su magide wasu fa sukan hada kamar da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi ku na man gyada ne zaka sa mishi man gyada ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kamar a gwangwani gwangwanin ka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman na masu rufin eh, suna da murfi to yawanci shi ya fi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda 'yan gwangwan suke yi akwai gwangwanin alle da 'yan gwangwan suke yi saboda yawanci abin wannan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka sai ka dora gwangwanayen a ciki na alledin da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka mhm, ko kamar newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi to can kuma a ce minti talatin haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunin gyaɗa ɗin ana yin shi ne da gyaɗa da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi gyaɗan kuma zaka ɗan ɓaɓɓare shi bayan ka jika ka separating nashi daga ɓawon da gyaɗan wato wannan jan eh, jan gyaɗan eh a cire ɓawon nan jan nan sai rage farin cikin gyaɗan to sai ka haɗa da gyaɗan da shinkafan tuwon ka haɗa su tare a ji a markaɗa maka shi to in an ja markaɗa shi an kawo to a lokacin kuma ka tace shi kamar da ake tace kulun kamu eh, ka yi koko dai eh, eh. to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa wuta ka yi ta motsa shi ka yi ta motsa shi yadda ka san kana motsa aca ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa shi dai talgen tuwo zai yi kaman talgen tuwo to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka ɗan sa mishi kaɗan ah, abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami ya eh, ma akwai masu sa eh, tsamiya eh akan sa tsamiya amma wannan ba na tsamiyan ne. Mm-hmm. wannan za ka sa mishi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka mm-hmm. to za ka dan sa mishi kaɗan. tsamin nan da nake faɗa bai shige kamar na naira ashirin ba na ashirin ɗin ma ya yawa mm-hmm. to in ka dan sa mishi sai da hada shi kuma ya da haske to kayi kunun gyaɗan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya dan wasa a kai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa sugan ka kawai ka gama kunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da dadi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Amina Buhari auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya.